A 'yan kwanakin nan dai, matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa na ƙara kasancewa a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja, al'amarin da ke ƙara zaman ɗarɗar da jawo fargaba tsakanin jama'a. Duba da hakan nema, hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta ɗau wani mataki irin na ba sabin ba don kawo ƙarshen wannan matsala. Tufeta janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya tura mataimakinsa DIG Joshak Habila don ya jagoranci zaratan 'yan sandan kwantar da tarzoma kimanin 500 don kawo ƙarshen wannan matsala. We have done it, we are going to do it again. To ensure that Kaduna Abuja is made safe, maximum security. Mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya kenan DIG Joshak Habila ke jawabi yayin kaddamar da shirin sintirin hanyar Kaduna zuwa Abuja a daren jiya don kawo karshen wannan matsala na garkuwa da mutane. Daga bisani DIG Habila ya min karin bayani. Wayannan mutane da suke fitowa su hana tafiya cikin wannan hanya su kuma ɗauki mutane su kuma tambayi kuɗi kafin a sake su wannan ba daidai ba ne saboda haka shi inspector general of police uh, ibrahim k idris ya ba da umarni na zo yau maza maza da wayannan mutane dari biyar cikin masu uniform da wanda ba su uniform so ma suna cikin mu nan nan za mu zauna mu tabbatar cewa daga nan daga kaduna zuwa abuja ba za a ɗauke wani a kai cikin jeje wani lokaci a rasa ransa ko kuma sai an biya wata kuɗi kafin a sake shi 'Yan Najeriya dai na korafin lokacin da aka karkatar da akalar tashi da saukar jirage daga nan Abuja zuwa Kaduna. An samar da tsaro irin na mamaki a wannan hanya, amma yanzu da aka kammala aikin filin jirgin saman Abuja na cewar an koma gidan jiya. A lokacin wannan ita, ita wannan operation ita wannan aiki daban ne, domin ita wannan operation da aka sa da a nan a inda ake kira katari ba don shekara daya ba ba kuma ba don lokaci mai yawa ba lokacin ya wuce shi yasa wa'annan da kuke ganin su ba saba zuwa nan ba su ne yanzu da za mu sa in Allah ya yarda za ku ga abu kuma kowa ya tabbata cewa mu za mu sarri ransa da kayansa. Yan labai wasu daga cikin jami'an sanda suna kukan cewar ba sa samun sun su akan kari abin da wasu ke ganin cewar shi ke rage musu kwarin gwiwa wurin wannan aiki me zaka ce akan wannan? Eh gaskiya ne wannan mun tabbata gaskiya ne amma yanzu ah, hukumomi ah, da suka yi magana da shi inspector general police lallai sun tabbatar mana cewa za a yi kokari a samu wannan eh, kuɗin amma ina so in gaya ma wa'annan polis yan sanda cewa ba ita kuɗin ne za ta sa mu bar aikinmu ba mutane sun samu domin sare su saboda haka ba za mu ce don ba a biya kudi ba ba za mu sare mutane. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.